ka iya yaudaran Allah yukhadi'una Allah ay yukhadi'una rasulullah an gane walladina amanu misali cikin suratul ma'ida akwai irin wannan ayan innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa innama ladina yuharibuna ibadallah bayin Allah Allah yake nufi anan wajen ba shi Allah da kansa ba an gane na'am a cikin sotul baƙara kamar aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu Allah ya ce ya ayyul ladina amanu ya kunna kuka yi imani an fi ƙumin mara zaƙana ku Ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku min ƙabili ya yau yawmun tun kafin wani yini ya zo shine yin ranar tashin alƙiyama. Labai unfihi rana ne da wanda babu ciniki a ciki wala kullatun haka babu wani abota wala shafa'a babu ceto sai wanda muka bashi daman yi ceto wal kafiruna humu dhalimun a wata ruwayan wal kafiruna humu dhalimuna an gani? na'am don haka mun ji abin da Allah yake magana akan ciyarwa a nan wajen sannan Allah bai gushe ba yana ƙara tunatar da mu dangane abin da ya shafi ciyarwa da taimakawa a cikin suratul baqara din Allah ya ce masa ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi misalin waɗanda suke ciyar dukiyansu domin Allah ta farkin Allah ka masali habbatin kamar ƙwayar komayya ne ƙwayar masara ɗaya da ka iya shuka ta ko ta fitar da zangarniya guda ɗaya a jikin zangarniyan ta yi goyo guda bakwai a kowane goyon totuwa ta budda ƙwayan masara guda ɗari har zuwa ɗari biyu har ɗari uku ko amma daga me aka fara samun wannan masaran daga ƙwaya ɗaya ta zama ƙwaya nawa kenan ɗari sau bakwai nawa ɗari bakwai haka sadaka take yaɗuwa ambata saba a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba والله يضاعف لمن sha. wallahu wasi'un alim an gane wannan duk Allah yana giya mana falalan da yake cikin ciyarwa don haka bai kare ba suna nan ayoyin ciyarwa da yawa a cikin ƙur'ani sannan ka ciyar da abu ko ka bada taimako a fili <clears throat> da a ɓoye ya halatta a musulunci ko bai halatta ba na? ka ba da sadaka a ɓoye da a bayyane ya halatta a musulunci ko bai halatta ba Allah ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin <clears throat> aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu <clears throat> wa ma lidh-dhalimin min ansar Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum kaga ya halatta in tubudu sadaqati fa ni'mahi idan kun bayyana sadakanku to madalla wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum idan kuka ɓoye kuka ba wa talakawa shi yafi alkhairi a gare ku an gane sai Allah ya ce alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun alladina yunfiquna amwalahum hun billaili wan-nahar wanda suke ciyar da dukiyoyinsu cikin dare ko da rana an gane sirran a asirce an gane ko wa alaniya ko a bayyane dukkan su dai lahum ajruhum inda rabbihim ladan yana wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim ba su yi tsoro ba ba su tsoro ba wala hum yahdanuna ba za su yi bakin ciki ba an gane Allah ya sa mu dace don haka wannan a takaice kenan akan abin da ya shafi tiyarwa da taimakawa kada a wayi gari yau dai muna sha biyar ga Ramadan a ce har Ramadan ta kare ko mutum ɗaya baka gayyata gidanka shan ruwa ba in an ce a nemo shugaban marawata kai ya kamata a nemo an gane ku kakan marawata kenan yanzu kaga irin su sheik malam dr hafiz akarmakallah ahmad tijjani gurumtun bauchi daily kullum sai ya ciyar da mutum ɗari ai wannan kan ko gwamnati iyakaci kowane gwamnati ne take ciyar da mutane ɗari kayan shan ruwa a ramadan kullum mutum ɗari lokacin da aka yi isun cashless miliyan ɗari ya cire aka taimaki talakawa da shi miliyan na ɗari karka yadda fa yanzu ga na wani mawaki in kai wasa ka je lahira sai ga ya tsere ka shine rara mutum dubu goma ya raba abinci kowa kuma da naira dubu biyar in kai lissafi nawa kenan mutum dubu goma da abinci da dubu biyar ko dubu goma ne na dai manta an gane kai sai ka zanna nan kana ta rowa kana ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka je lahira irin wannan su wuce ka kyautan masa kulli daya kyautan masa kulli daya ka ba wanda ya azumi ko wanda yake da bukata ya fi wanda ya kwana a masallaci yana nafila lada masa kulli ɗaya ka ɗauke ta ka ba da ita fi sabila ga mabukaci da wanda ya kwana yana nafila a masallaci ka fi shi lada a wajen Allah an gane abubuwan da suka fi wannan lada suna da yawa yanzu mai mata ya kwana a gidansa da mata a kan gadonsa zaman lafiya kala'u, kai goro ka je ka kwana kana na filfili a masallaci da daddare ya fi ka soyuwa da lada a wajen Allah mai mata amma fa in baka dake ta ba kafin ku kwanta wani sai ya doki matarsa kullum kafin su kwanta kaga shugaban mugaye kenan to don haka gaskiya ciyarwa Allah bai hana mu inda za mu samu lada ba don Allah cewa liyun yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati wa man kudura alaihi rizquhu falyunfiqu mimma atahu Allah kowa zai taimaka ko zai ciyar da gurgurdun abin da Allah ya bashi naira ashirin ne da kai sai dubinon naira goma ka baya wa masu bukatan shan ruwa duk wanda ka ba dibino kulli ɗaya ji annabi ya ci ya sha ruwa da shi kana da ladan azumin sa in ka ba mutum biyu kana da ladan azumin mutum biyu in mutum biyar ka bawa in goma ka bawa adadin wanda ka bawa kana da ladan azumin su a wannan wunin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. jumbuli kakan marowata ai kana jina da kai nake dai na san kana kallona ba ga can buhunan masaran nan ba duk ka ajiye su a sito me za ka yi da su bai wuce ka mutu bane a je a raba su a gado ko baka da ladan fito da su ka raba talakawa kaji ya ji wallahi wallahi ya ji ɓoye su ba zai ƙara maka arziki ba raba su ka kyautar umma ba zai jawo maka talauci ba yanzu haka magana da nake innan. wani ya da sito amma kare da kayan abinci mugun naka wai jira yake yi kaya ya yi tsada ya fito shawar al'umma Allah ya sa kayan abinci ya karye ku ce amin kaga wani kwanan na aika gan shi a social media ni har mamaki nake damu akwai irin wannan mutanen wai ya sayi suminti tun yana dubu uku da ɗari biyar yanzu suminti ya kai dubu bakwai ko dubu tara wai a hakan ma ba zai sayar ba wallahi sai in buhun suminci ya kai naira dubu talatin zai fito da shi a social media fa fito na faɗa abokinsa ya ce ka ce in Allah ya yarda ya ce ko Allah bai yarda ba da idona na gani an gane ni kuma na ce Allah ya sa ya tafi ya dawo ya samu buhun sumintin ya dawo duwatsu saboda mugunta ne a zuciyar shi ko ko a yi ruwan sama ya ɗaya kwanon gaba ɗaya bugi sumintin. ya zai yi ana yi wa Allah wayo ne kuma har kai wa Allah izgilanci wai abokinka a gefe ma yana taya ka yana cewa ka ce in Allah ya yarda wai ko Allah ma bai yarda ba a sai mutane har sun yi kuɗin da za su fara zagin Allah ya Allah irin waɗannan babu sa hannunmu a ciki ya Allah kaɗai da masifan da wahala a iyakansu mun kare shafe mu haka ne Allah ya samu dace za mu shiga wata ƙisar kuma sai Allah ya ce me فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين wannan ayan da za mu tashi kullu ta'ami martani ne ga bani isra'ilawa annabi yaqub marda maradan shadid yayi rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani an gane ko sai yayi bakance da yi bakance sai ya ce ya Allah idan har ka bani lafiya an gane ko shine ake cewa bakance a lokacin bakance a zamanin su halal ne amma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba akwai abubuwa da yawa wanda ya halatta al'umman annabawan baya amma mu bai halatta a gare mu ba ana fahimta wannan da kyau na'am lokacin da annabi yaqub yayi rashin lafiya rashin lafiyan sa yayi tsanani sai ya ce ya Allah idan har ka bani lafiya zan haranta wa kaina abincin da na fi so da kuma abincin abin da na fi son sha Shin Allah ya ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il dukkan wani abinci halal ne ga bani isra'ilawa illa ma harrama isra'ilu al isra'il ne annabi yaqub an gane ko da mu asalin sunan yadda yake ake cewa Isra'il Izra ne asalin kalman Izra ne Izra an gane aka ce Izra shine bawa il Allah Isra'il bawan Allah an gane shine kalman Isra'il asalin kalman Izra ne kama annabi Musa da sunan da kibdanci mushe sai kalman ƙur'ani ya zo gyara ta ya ce musa an gane ko yawwa don haka ala nafsihi a kansa min qabli an tunazzala taura tun kafin a saukar da taura an gane ko su yahudawa isra'ilawa sun yi ƙaryen wasu abincin da allah bai haranta musu ba suka haranta wa kansu da kansu wani abinci ne a hadisi annabi yaqub ya haranta wa kansa ahabbu ta'amu mafi soyon abinci akan annabi yaqub shine naman raƙumi naman me raƙumi a cikin abun sha da ya fi so kuma shine nonon raƙumi an ji abincin waɗannan abincin guda biyu ne dukkan wani abinci halal ne ga bani isra'ilawa sai abun da annabi yaqub ya haranta wa kansa nan ma lokacin da ya rashin lafiya ne ya haranta wa kansa da Allah ya bashi lafiya tun daga ranar ya ce ba zai sake cin naman raƙumi da nonon raƙumi ba ba fa ya zama haramun ne ga bani isra'ila ba shi ma ba kance yi an gane yawwa Allah ya ce ƙulfa a tubi taurati ku je ku zo da attauran da kuka ce an haranta muku abinci kaza da kaza an halatta muku kaza da kaza fatuluha ku karanta ta <coughs> in kuntum sadiqina bima taqulun in kun kasance kuna da gaskiya akan abun da kuke faɗa <coughs> da mun yahudu da nasara kan aikare ne suka Allah mana da yawa haka ne ko ba ka bane Allah ya ce faman iftara ala Allah kadhiba min ba da zalika duk wanda ya kirkira wa Allah ƙarya bayan Allah ya yi bayanin komi dalla dalla kamar yadda ya faɗa a wannan ayan <clears throat> fa ulaika zalimun irin waɗannan sune azzalimai ƙul ka giya musu sadaqallah ya Muhammad Allah ya yi gaskiya cikin duk zancen da Allah yake yi fattabi'u millata ibrahim ku bi tafarkin annabi ibrahim hanifa mai tsan mai tsananin ko tsantsainin bautar Allah annabi Ibrahim tacaccen addini yake tacaccen bin Allah yake shi sa Allah kira shi da Hanifa kuma wa ma kana minal mushrikin annabi Ibrahim baya daga cikin mushrikai an gane ko yawwa don haka Allah da ya ce kul sadaqallah Allah ya gaskiya cikin abin da yake shar'antawa ko shar'anta a cikin littafin shi mai girma shine littafin Qur'ani da Allah ya ce ittabi'u millata ibrahim allati shara'a Allahu fil Qur'ani ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shine a hanyar tafarkin annabi Ibrahim wanda Allah ya shar'anta wa manzon Allah a cikin littafi shine Qur'ani fa innahu al-haqqu alladhi la shakka fihi wanda shine gaskiya babu konkonto a ciki shi yasa Allah da ya tashi sauke Qur'ani ma da yace alif lam sai yace zalikal kitabu la raiba fihi ko alif Lamin, alif da lamun da mimun Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik zalikal kitabu ismul ishara ne wannan littafi alkitabu huna shine qur'ani la raiba fihi ai la shakka fihi haqqun min indillah babu kunkuntu a cikin ƙur'ani gaskiya ne daga wajen Allah an gane ko don haka Allah ya ce abi tafarkin annabi Ibrahim tafarkin nan kuma shi shine miƙaƙƙen tafarki wannan ya sa Allah ya bi annabi Ibrahim a cikin sura ta goma sha shida a cikin na hali shafin ƙarshe ayan ta biyu a shafin ɓarin dama Allah yake cewa inna Ibrahima Lallai rayuwar annabi ibrahim kadai kana ummatan kamar rayuwar al'umman duniya ne gaba ɗaya shi ɗaya hanifa mai tsananin bin allah ne walam min al mushrikin kuma baya daga cikin mushrikai shi yasa sai annabi ibrahim babu wasu masu addinin da basu ce nashi bane babu su kowanne irin addini kake a duniya kowa ya ce annabi ibrahim nashi ne amma gaskiyar magana annabi ibrahim na suwaye ne na musulmai ne an gane ko yawwa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin baya daga cikin me mushrikai sai Allah ya ce me إن أولى إن أولى بيت إن أول بيت إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين na'am Allah ya ce inna awwala baitin lallai farkon daki wudi'a al'innasi. wanda aka sanya mutane shi shine lallazi bi bakkata mubaraka wanda yake albakka mai albarka wa hudal lil alamin kuma shari'a ne ga mutanen duniya gaba daya wanne ne mene albakka shine makka kamar yadda ibn kasir ya kawo yake cewa yukbiru ta'ala anna awwala baitin wudu'a lin-nasi ay li umumin nasi li ibadatihim wa nusukihim yatufuna fihi wa yusalluna ilayhi wa ya'takifuna indahu lalladhi bi bakkata ay al-makka allati banaha ibrahimu khalilullah alayhi salam an gane ko yake cewa lallai farkon ɗaki wanda aka sanya wa mutane gaba ɗaya domin su bauta li'ibadatihin domin bautansu wa nusukihin da kuma yankansu ya tsufu na fihi wanda za su dinka dawafi wa na ilayi suna yin sallah wa na inda suna itikafi shine lallazi bi bakkata da ka'aba sunan wajen albakka albakka ai mai ka'aba an gane ko ne ka'aba wanda annabi ibrahim ya gina shi da hannunsa bayan ruwan tufa na ya zo ya rushe ka a ɗakin kaba lokacin da allah ya saukar da annabi ibrahim sai ya ce masa su gina ɗakin da shi da waye da shi da ɗansa annabi isma'il wa idza fau ibrahimul qawaida min albayt wa isma'ilu an gane ko rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim <clears throat> lokacin da annabi ibrahim <clears throat> alayhi salam yake gina ɗakin kaba da ɗansa annabi isma'il lokacin da ɗakin kaba ya yi nisa sai ɗansa annabi isma'il ɗauko masa dutse ya taka dutsen haka saboda ya ƙara tsaye yana gini shine ake ce masa maqamu ibrahim in ka je kaba akwai maqamu ibrahim ko an ɗan kewaye shi da wani karfe na gol da gilas in ka leƙa za ka ga dutsen tsabar mu'jiza na annabi ibrahim dutsen <clears throat> dutse ne na konkire amma da ya taka shi sanda ya lotse in ka shiga za ka gani <clears throat> an gane ko na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya yi bayani a hadisi hadisin abu zar <clears throat> an gane waye abu zarri sabon annabi ne asalin sunansa jundubi sunan babansa junada ana ce masa jundibi bin junada ba mun yi hadisin cikin arba wani hadis ba abu zarri yana da ɗa suna zarri don haka hadisi ya tabbata cikin tawul bukari akan darajar masallatai a nan ban hadisi na dubu uku da ɗari uku da sittin da shida ya zo cikin sayar musulun a nan ban hadisi na ɗari biyar da ashirin da dai ƙala an abi zarri ya yace ƙultu ya rasulullah sai na ce ya mundun Allah ayul masjidu a awwalan wani masallaci ne wanda aka fara sanya shi a ban ƙasa na farko sai mundun Allah ya ce masjidul haram ne masallacin Ka'aba an gane sannan ƙultu sun ayu sannan wani masallaci ne na biyu Ƙala mundun Allah ya ce masjidul aqsa shine masallacin baitul maqdis da ke a wani ƙasa yake masallacin yana Falasɗin ne ko yana isra'il na ku dai ɗan yi tunani kaɗan masjidul aqsa yana ƙasar Falasɗin ne ko yana ƙasar isra'il na yana Falasɗin. yawanci e yawanci a ta kan ma kiranta yi yawanci annabawan Allah a falasɗin suka mutu yawancin annabawan Allah wannan yasa arnan duniya suka saka wajen ido kar a samu zaman ma lafiya shine manzo Allah ya ce ah, al-masjidul aqsa sai manzon Allah sai Abu Zar ya sake tambayan annabi qultu kan bainahuma kam bainahuma mai ma'ana da Ka'aba an gane da Baitul Maqdis tsakanin shekarun gina su shekara nawa ne arba'una sana shikenan wanda baya magana sai da wahayi tsakanin gina Ka'aba da baitul maqdis shekara arba'in Kultu summa ayyu abu ya ce sannan sai wanne summa a adarak katka salata fasalli fa kulluha masjidun duk inda masalla sallah ya riske ka a cikinsu ka yi sallah dukkansu masallaci ne amma idan ka dawo a babin daraja wanne masallaci ya fi daga wanne daga wanne sai wanne daga wanne sai wanne duk dai wanda ya yi sallah a masallacin ka'aba a zahar in ka yi sallah a wani masallaci ba ka'aba ba wanda ya azahar a ka'aba ya fi ka darajar sallah sau dubu ɗari dubu na dubu ɗari yanzu ba mu yi la'asar ɗazu ba wanda ya la'asar a ka'aba ya fi ka daraja sallarsa da lada sau dubu ɗari an gane shi yasa manzon Allah ce daga Ka'aba a darajar masallaci sai masallaci na masjidi hada na Madina daga shi sai wanda masallaci masallacin Baitul Maqdis kuma duk duniya babu masallacin da annabi ya yarda ka ƙulla kayanka musamman ka ɗauki faggon kayanka don zuwa ganin masallacin ko don ziyara in ba masallaci uku ba an yadda ka je ziyara ka'aba an yadda ka je ziyara masallacin annabi an yadda ka je ziyara baitul maqdis amma haka kawai bara ka naɗe kayanka ka tafi masallacin abuja wai ka je kallon masallacin abuja ba an gane balle wasu matsiyata da suka yi ka'aba nasu matsiyata masu yi da allah su da Allah suke yi sun yi ka'abansu har ɗawafi ake kana neman matsiyatan duniya ka same su masu yi wa Allah gyara kenan in ba su tuba ba su tsinci kansu a wuta to don haka sai Allah ya ce fihi fihin nan lamirin ka'aba ne ayatun bayyanatun a cikin ka'aba akwai ayoyi bayyanannu daga cikin ayoyin da suke ciki na farko banda makamu ibrahim akwai hijiru ismail akwai rukunul yamani akwai mai hajarul aswad hajarul aswad nan fa dutsi ne fari ya fi kankara daga aljanna firdosi aka ɗauko shi aka kawo shi nan amma tsabar shafa shi da ake yi zunuban mutanen duniya dutsen sanda ya dawo ya sake masa hajarul Aswat bakin dutse al Aswat baki asfar fari an gane ko hajar dutse damun da kawo shi daga aljanna a jikin ka'aba aka sashi lokacin da ka'aba ya rushe manzon Allah yana shekara 35 dutsin an ajiye shi a gefe Kabilu guda hudu suka zo kowa yana faɗa mu za mu mayar mu za mu mayar sai ga bandon Allah ya bullo daga babu safa sai aka ce yawa ga al'amin don a zamanin jahiliya ma sunan bandon Allah al'amin tun kafin ma annabta sunansa al'amin suka ce yawwa dama muna jayayya ne har ma za a fara yaki akan ɗaura dutsen sai ga annabi wani dattijo ya ce haba kun gama yin aikin alkhairi kuma za ku kare da yaki sai ga manzon Allah sai suka ce yau wa kare ba mana gardama duk yanda kai da dutsin nan mun yadda akwai wani abun ya fawa irin na larabawan nan a baya sai annabi ya ciro nashi idan ka ware shi zai zama yana da dungu guda hudu ne aiko four angul haka ne sai annabi ya ɗauko dutsin sai ya ɗaura a kan wannan mayafin nashi mun ƙabilu ne suka gina kaban ƙabilu ne guda hudu sai ya ce ƙabila ɗaya ta kama nan ƙabila ɗaya ta kama nan ƙabila ɗaya ta kama nan ko dutsen suka ɗago dutsen suka kawo dadda inda za a ni kuma barin ɗauka in sa da hannuna suka ce dumin yadda shi kenan an raba faɗa an gane ko to don haka akwai ayoyi da yawa da Allah ce fihi ayatun bayyinatun daga ciki akwai maqamu ibrahim an gane ko a aikin umura ko aikin hajji shafa makamu ibrahim ko leka makamu ibrahim baya daga cikin rukunan aikin umura ko aikin hajji an gane yawa kai dai zaka iya lekawa amma karka ga ta shafa wannan dan ɗakin ana samun wani lada ne daban ko wani daraja ka'aba kansa shafa shi ba lada ake ba mutum ba an gane ko ka rungume shi ka yi ta kuka ka tsaya akan abin da aka ce maka addini ne idan fa kai jama'a don Allah ku bari na ƙarsa ayan nan ku yi haƙuri wallahi idan kana da ilimi a awa ɗaya da rabi za ka gama aikin umra awa ɗaya da na da rabi ita ba za mu yi bayanin ta ba gobe ku bini bashi zan muku bayanin yadda ake umra cikin sauki malam don Allah da yake cewa man da kalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin Ka'aba ya zama amincacce shi yasa ba a fada a gindin Ka'aba ba a kama mutum in yayi laifi ya shiga wajen Ka'aba an gane ko walillahi ala nasi hijjul baiti lallai yana kan mutane su je su yi aikin hajji shine walillahi alan nasi hijjul baiti amma ta a ilaihi sabila ga wanda Allah ya bashi hanyar tafarki shine kudin zuwa aikin hajji ko umra manzon Allah ya ce ku je aikin hajji da umra tun kafin a hana ku yanzu haka maganar da nake maka umra umra ta in ma ka samu biza shine naira miliyan hudu da dubu ɗari bakwai umra yanzu aikin hajji miliyan shida da dubu ɗari bakwai umra aikin hajji miliyan shida da dubu ɗari bakwai aikin hajji ba ma haka ba yanzu kama biya aikin umran kun san dai yau da ina a makka yau shine deadline ina makka yau da yanzu haka ina makka yau sha biyar ko yau da ina maka ba don wahalan biza ba amma gani a najeriya da kudinka tun disamba na biya kudin umurana da na uwar gida da na mahaifiyata da na mahaifiyar mahaifiyata kakata kenan mu hudu tun disamba na biya kudin package komi da komi amma gani yanzu haka biza ya hana ban tafi ba ba biza da kudinka babu wa man kafara duk wanda Allah ya bashi kuɗin zuwa aikin hajji bai je ba ya kafurta ba yi na faɗa fa wa man kafara duk wanda Allah ya bashi kuɗin aikin hajji yake zuwa ya biye siyasa da son duniya da mata da gine-ginen gida ya kafurta fa inna Allah ganiyun in baka je ba karka manta Allah ce ne kuɗin da zaka biya ba ba asusun Allah zai tafi ba ko asusun Allah zai je anil alamin Allah wadatacce ne akan dukkan mai alami na halittu gaba daya don haka wannan tsoratarwa ne ga wanda ba su je aikin hajji ba wa man kafara kallon da kyau wa man kafara duk wanda ya kafurce duk wanda ya samu kudin aikin hajji bai je ba yana da ikon zuwa kafara kafara kaji ko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 وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين ya Allah ƙara mana zaman lafiya da aminci a wannan ƙasa mu Najeriya ya Allah ka sa gama da duniya lafiya ya Allah ka sa mu ƙarshe mai kyawu ya Allah buƙatun mu na alkhairi ya Allah ka biya mana su ya Allah duk masu nufin mu da shari ya Allah ka mayar a kansu. ya Allah arziki sama da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa cikin teku yake ko cikin ƙasa ya Allah ka haɗa mu da arziki mai albarka dukkan wani jarabawa da fitintunu ya Allah ka raba mu da shi ya Allah duk abin da za mu yi ka sa mu yi domin ka ya Allah muna roƙonka zaɓen gaba ya Allah ka sa duk zaben gaba daga kan kansila har shugaban ƙasa ya kasance masu jin tsoronka ne masu addini ne za su ci wannan zaben ya Allah duk wani jahili katon banza wanda ba shi da sauce a zuciyarsa sai katon tumbi ya zo yana cire tumbinsa don ya zalunci talakawanka ya Allah ka tatile shi karka sa ya ci in zarcewa zai yi Allah ka sa kada ya zarce mai tsoronka in ya tsaya ya Allah ka zama wakili a gare shi ya Allah ka sa malamai mu su zama mu a wannan ƙasa ka sa malamanmu su zama shugabanninmu a wannan ƙasa ka sa malamanmu na addini su ne shugabannin ƙasa a zaben gaba su ne senatoti su ne 'yan majalisa su ne gwannoni ya Allah duk malaman addini ka ɗaukaka su ya Allah duk wani malamin addini ka ɗaukaka shi duk wani jahili azzalimi ka ƙasƙanta shi duk wani mugu azzalimi ka ƙasƙanta shi ya Allah ka hana ƴan nafin zaman lafiya ya Allah yan bandis ka hana su zaman lafiya ya Allah ka hana su nutsuwa ya Allah ka turo musu wata cutar da ba za su iya fita daga ciki ba sai sun mutu duk wanda suke da sa hannu a cikin taimakawa ƴan nafin ko kuma 'yan bandis ya Allah in kuɗi mutum yake da shi ka talauta shi in mulki yake da shi ya Allah ka ƙwace in wani matsayi yake da shi ya Allah ka gurgunta shi ya Allah ka sa 'yan kinnafin su waye gare su samu sun ruɓe 'yan bandis ya Allah ka turo musu cutan baras da cutan ƙazuwa ya Allah ka hana su nutsuwa yan uwanmu da suke hannunsu ya Allah ka kubutar da su ya Allah kada ka ƙara ba su daman kama bayinka ya Allah ka kubutar da bayinka daga hannunsu wanda ba su shiga ba ya Allah ka sa kada su shiga duk wanda yake da sa hannu akan al'amarin kidnapping ko kuma yan bandits a ƙasar nan ko shugaban ƙasa ne ya Allah muna roƙonka ka kashe shi kowaye ne a ƙasar nan ya Allah ka kashe shi in yana da sahanu a cikin al'amarin bandit da kidnapping ya Allah mun dawo ma addu'an mai zafi ya Allah duk wanda yake da sahanu a cikin al'amarin kidnapping ya Allah ka kashe shi ya Allah ka kashe shi ka turo masa balbalin bala'i da musifa wanda ba zai fita a ciki ba ya Allah dan siyasa ne ko sarki ne ko shugaba ne ko ne ya Allah